Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau kuma zai duba matsalar wutar daji a wasu yankunan jihar Maradi. Sha'aibu Mani ya tattauna da mataimakin daraktan ma'aikatar kare gandun daji ta jihar Maradi Kanal Muhammad Sani Ranau wanda ya fara da yin bayani akan mahwarin wutar dajin kamar haka. Kasan kan a ce wutar daji sai an ce ga maharin da kisa ta na farko da maharinta ta suna kamar mutane masu shan taba mutum ya sha taba baya kashe sai ta shi na biyu kamar mutane masu zamna cikin dajin kanshi kamar abokan eh, masu kiwo suna ishin shayi ko ku sai abinci ba sa kashe wuta sai su tashi na biyu na uku kuma da akwai yara wanda ake aika daga wani guri zuwa wani guri suna ɗauko wuta suna ɓakata ya sai ɗan abin wuta ya ya kubce musu kaga wata daji tana ya faruwa haka nan to a bisa wannan a bana mun samu kamar wata daji su bakwai aka yi wata daji ƙasa barmo kuma wannan daji ta shahi kwamin in barmo da kwamin in belbeji eh, bisa kan haka nan da muka samu wajen eka dubu sha hudu da an siyan dugu suka suka suka toye zancen da nake ma jiya a ƙarƙashin ƙasar barmo da akwai wutar daji da ta tashi ta kai wajen ɗeka dubu biyu ma ko hi ko dubu ishirin ma ba a sani ba sai da yanzu muna son eh, mu ji labari ko eka nawa ta ta toye to bisa kan wannan gwamnati ta yi kokari ta yi kokari ta aiko eh, kamar wajen miliyan ɗari da takwas haka wanda za a wanda abin da ake ta farfe saboda a yi kokowa da wannan wutar daji to duka wannan kuɗi mun dan raba su ko ina ko wani department mun bada mun bada mun bada rumfa mun bada tesawa mun bada da kwaro mun bada eh, bermu saboda muna tsammani wannan guri nan ne haƙi ya fito kuma eh, nan ya kamata a yi wannan aiki wani ita wata daji kama wani irin ta'annaci ne ko hasara take ijawa to kasan wata daji kama bala'i ne tunda yana yi wa mutane suna cikin dajin in wata daji ta tashi tana zuwa tar da su ba tare da shirya ba ka gani tana ya halaka su na biyu gari ma gari kashi kamar da faɗa muka an ce mu ga bar mu nan an ge wuta ta ge ta sai da muka ta da soja daga nan maraji muka aika su aka yi maza aka kashe wani wuta bayan wannan kuma ka gani eh, wutar dajin nan hakkin wanda ta ci kasan muna kasan maraɗi ko kasan Nijar gaba ɗaya eh, gurin noma da kyau kenan wannan haƙƙi ya toye hmm? Eh, bisashe ba su samun abin da za ci inda kana tuni bara lowon lokaci bisashe ba su da abinci suka ta mutuwa sai da gwamnati ya kokari ya aiko disa disa da za a sha jika goma aka sai da ta jika biyu biyu saboda bisashen nan su samu abin da za su ci to ka gani in ba bisashe eh, ba mutane babu komi kasan abin bala'in mai yawa ne halin yanzu wani irin mataki ne aka dauka kwara matakin da muka dauka zai na farko shine wannan farfe eh, da ake cha wannan band farfe da ake da gwamnati ta aiko kudi miliyan ɗari da takwas saboda ai kokowa da wannan wutar daji shine mataki na farko na mataki na biyu da muke dauka kama eh, sensibilization muna zuwa muna jawo hankalin mutane bisa wannan kan wutar daji da mutane suke in mutum ya ya sha zumuwar shi ya kashe in mutum ya yi shayin shi shi ma kan ya tahi ya kashi in mutum guntun taba wannan in mutane sun sha taba su kan ka yadda kana cikin mota ka yadda ka murje ta kanan ka wuce to wannan shine kamata mutane su sa akan su kamar da bala'in wuta eh, mai yawa ne to wani irin jan hankali za a jirda ma al'umma kuma domin abu ne wanda ke kawo matsala to kamar da na faɗi eh, sensibilization ya kamata yi saboda a wayan mutane kai bisa kan wannan wutar daji da ake saboda an ga dai eh, bala'in da tekawa tun tunda kamar da na faɗi eh, in babu haki eh, babu bisashi tunda bisashi sai cikin haki suke rayuwa kenan in babu hakin wannan kan ganin bala'i a tasu kuma wutar daji kamar da na faɗi ba haki ba kaɗai take ci tana aitar da gari guda gari guda tunda kamar da na faɗa ma garin mu wuta ta so ta ci ta dandan aka yi maza aka ji aka ci ta to ka gani wannan bala'in wuta ta ji gari ka san abin tashin hankalin mai yawa ne To baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana ta da izinin Allah ku ji wani sabon shirin har wa yau dai akan noman rani a yankin Maraɗi da Zandar da kuma Difa a ƙasar jamhuriyar Nijar. yanzu a madadin sha'aibu mani da kanal muhammad sani ranau mataimakin daraktan ma'aikatar kare gandun daji ta jihar maradi da julie leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata